kai baka iya kiran sunan mutum cikin laushin murya ba dan ko okay za ka da aikin yi kullum sai dai ka ta jujjuya littattafai kai kuma baka da aiki sai shaye-shaye nalla ce nalla palm oil kawai conan this elephant lizard Kukumba kawai. Extinguisher. Haya. Monkey. Donkey. Tortoise. Arrowroot. Onga. Soybeans. Bullshit. Yam oil. Cucumber inside us. Potato. With onga. One plus one. Two minus hundred plus rest to the power of one point three three plus two point seven oh one one. Yes. Assalamu alaikum. Me ansa? Wa alaikum salam. Ina wani? Karatu kawai ake? Wallahi, you are welcome. Nebo nebo. To ya haƙuri da jama'a. Allah Ya ga abinci na kawo. At this time? Thank you very much. Thank you very much. ina na? Naka? Kana tunanin na rage da in girka abinci in aje maka to ban ci Ba baka ci ba to ni ka tambaya dan baka ci ba ka je kasuwa ka siye ka ci ni ban girka da kai ba to kuma ki kaiwa mu wannan Ka kaka ƙara kiran shi to. ne bona ne abinci na kawo mashi tsakanin makwabci da makwabci akwai abinci zan iya dafa abincin kawo mashi wannan sindikin duk nono kuma ni ina mijinki kai kuma waye mijina a da yanzu fa kai ba mijina ba ne ko baka sani ba daga sakinkin ranar farko ko sa'a uku wa aiwa har kin yi kwalliya kina magana da wani in ba za ka damu ba ni dai na ɗau alkawari kullum na yi girki insha Allah ku zan koma abinci all right all right all right thank you thank you wannan gonan shi? eh exactly gonan shinkafa ne ba bata wace 100 by 100 ba amma ina research ta yanda nan da shekara biyu wannan gonan kawai za ta ciyar da jihar kano ƙarya kake ƙarya ne dan garin sukere don ƙaramin fili ne za ka ce za a ciyar da kano kare na mutanen kano ne wai kai ina ruwanka don allah ka je na shiga firana da shi an sa ka ciki da Allah kai haƙuri ka kyale shi gaskiya gonan ko ta yi kyau Allah ya cika ma burinka amma wannan gidan man fa eh, wani sabon gidan mai ne da iran ya bude nan da wasu kwanaki kalilan zai dinga tallafa ma 'yan najeriya da mai naira hamsin naira hamsin hamsin exactly ina research ne ta yanda za a yi supply ɗin abubuwa what wai kana da hankali kuwa bastard wanda ya eh, haka ne jinjin ne na hankali to ina ruwanka to ko yar adowa ne dawo yanzu ya isa mai da wani naira hamsin to ka bari ai magana da kai mun takalmi wani takalmi ni na sa ka je ko ni na sa ka je ko takalmi um look sometimes fa ina dan daga kafa saboda kai hakuri haka yake halin shi kenan ka san wani abu kawaye na ma suka shigo gidan nan wallahi ba sa tunanin wa'i sai da sun gan na ce mijina ne wallahi su ce ƙarya ne sai ka ji suna faɗin ƙarya ne akwai wata rana da kana zaune kana karatu nan ƙawata ta shigo daga abuja tana zowa bayan ya wuce kawai sai take ce wallahi da kai ne ma ka zama mijina da abin ya fi armashi wonderful you see ashe dama abun da munawircin da kuke kullawa da ke da shi kenan algungun makirai a kan wannan zindikin a sai kana bibiyan mata nan abin da kuka kulla kenan wa yake bibiyan matarka ni ba mu taba zama haka da shi ba sai yau din nan amma so da yawa mutane suka zo za su ce min wai da shine mijina kuma na gode wa Allah yau da ya sa ka rabu da ni ahem one i remember ranan da kika fita mm. da daddare na ji wani hayaniya sama sama ina fitowa na ga ya shigo da wata yarinya kristan ce ko lulluɓi ba ta da shi who is she a cikin ɗaki na i say who is she ba kai ake tambaya ba ka faɗa mana baka ji me yake tambayan ka da turanci ba ka bashi amsa mana dama ba ka jin turanci Allah ba mu kuɗi ina zaka je Dole kowa ya tsawa, kowa ya tsawa a garin nan sai na ga gatan ka. Kawon yare basket. Kar ka shiga min ɗaki. Nonsense, idol. Backers villain calculatory canvas hard to the money faker slippers look like Mandula PTI medical lady. Hypocat destitute, misery, useless, while warlike, undead, neglected, excessiveness, extravagant, sacabanja. Vandalized, mean, talkative, damn you, unvenerate, unaware, buntu, tuluzun, kinanios, rexed, super crap, fragile, super crap, price. kar ka shiga min daki, kar ka shiga min daki ba kar ka fuskura ka shiga kar ka shiga min daki. dalla barin je da ba da kar ka kar ka shiga min daki ka ka fito min daga cikin daki ka fito fito fito na ce ka fito ka ka bar min daki. Allah ya sa Kai daga ina kake what do you mean me kai ka ɗakin na. ha ta ka sake ni na an ya sake kai na ha ka kai ka ya ga mun kaya fa kayan bonza dan bokan ƙarya da wofi wayoyin ka biyu ne amma ka kasu ka kasu kai aure inda zaka sayar da su sun ishe ka kuɗin aure eh amma ni ban yi aure na saki ba ai to ni da na saki ya zan dawo da ita ta je kana hure mata kunne kwarton banza ya nake jin hayaniya ne me haka dan iskan ki ne dan Allah dan annabi ni ba na son irin wannan tashin hankali ya tana miƙa to me na a ciki miƙa fa take ma a ba zan yi miƙa ba ina ruwan wani da miƙa na ya huto ta ɗakin kike kuma yanzu kin fito kina miƙa Allah ya kama ka wai zargi na kake zargi na kake wani irin zargi ga abu a zahiri ganin kwan tunkiya no i just go keep plate plate oh. i just go oh. kitchen keep plate oh. go tv na bi go na dar mama dstv wai me yasa kake da zafi ne me yasa kake da zafi plate din da na kai mai abinci dazu shine fa yazo ya kawo min yanzu shine zai mun turanci ina cikin daki shine zai mun turanci wani go tv to ni dai dan Allah ba so watin concern ni za a ga mu boko da yawa a warware komai komai zo karshen ni na dawo da mata wata matar wata matar ka dawo da ita ai mun riga mun rabu ni da kai mm. ba aure mun rabu saki uku kamun don haka ka je ka karata thank you zama na ba ruwanka da wa zan yi a ba ruwanka da wanda zan to amma a ranar da aka miki saki har kin kawo kwarto to ina ruwanka shi kwarto ne yaushe na ce mana kawo kwarto makwabci na ne na kai mai abinci ya ci ya kawo min plate me laifin shi a ciki wani irin arnanci ne wannan Yawanan yahudanci ne concern me ah, ah, why now leave me alone ah, duk turancin shi ya san mari wallahi mutum in ya ce ma nonsense ka lafta mai mari zai ce mm. ok illiterate dalla kyale shi ka tafi jibi an jima in zo ko mu ci gaba da firan nan ta azu da muka fara eh no problem you can come ai iskan wannan me haka wai me na jifan shi da takalmi don girman Allah wai me yasa kake haka ne ya yau din nan duk ka canja ka fita hayyacin ka gaba to ya zai mamaye miki ba kina na ba kin gama idda ne yaushe nake matanka to kin gama idda ne to ina cikin idda ina nan ina idda ina nan ina cikin idda shine zai zo yana yana yana hannu kusantin ki oh, me yaushe ya kusance ni yaushe in na kashe ki kuma baban ki zai ta kama ka kashe ni wallahi zan kashe mutum i could have killed elon. i could have killed a